uwa musulmi wannan wani irin mutum ne akwai mutanen da yake kwaikwayo kun ga wani zindiki nan cikin mutanen da yake kwaikwayo su ne yake bi kun gan shi to yana daga cikin wayanda yake kwaikwayo ga kwafis na takardu ina an gama sai malami ne ya raba mutane ana kiran shi muhammad shaharur to shi muhammad shaharur cewa ma ƙur'ani kashi biyu ne don da ya kai ya cika ya bace cewa duk da ƙur'ani sai ya mai gyaran fuska abin nan da ake ma hadisai shi ya gama wa hadisai shi sai da ya kammala wa hadisai ya dawo ce ƙur'ani zewa don haka ya ce ya kasa ƙur'ani gida biyu zuwa abin da ake kira alkitab da kuma Alkur'an shi na ya yi alkitabu wal ƙur'an ƙira'atun mu'asira ya ce dole ya ce ayoyin ƙur'ani waɗanda suka zo suna bayani akan tarihi irin tarihi a annabawa da al'ummomin da sun ka wuce da ayoyin ƙur'ani waɗanda suka yi kama da waɗannan ya ce duka waɗannan annabi ya ƙaƙaro su ba ƙur'anin ƙwarai ba ne ya ce annabi ya ƙaƙaro sai sa cikin ƙur'ani domin mi domin ya ja hankalin mutanen lokacin shi su iya imani da shi ya ce annabi ya ƙaƙaro shi ayoyin ƙarya ne irin abin da ya shafi aƙida da abin da ya shafi gaibi ya ce irin bayanin tashin kiyama da a cikin ƙur'ani da bayanin mutuwa da bayanin wani abu da sauransu duk abin da yake na gaibi ne ya ce ana kira ne alkitab ya ce ba a aiki da shi ya expire annabi ya kirkiro shi karya annabi ce a kun ga karyar ba ta tsaya ga su abu huraira da anas bin malik ba hatta annabi yanzu an gano ya ce annabi ya kirkiro shi ya ce da sun ka shafi ibada da mu'amala da aure da kasuwanci da gado da makamantansu ya ce su ake kira alkur'an su kuma ayoyina da Allah ya sauka suwa waɗanda ana canza su zamani bayan zamani ya ce misali abin da ya shahi ibada ce yanzu kamar makka a ce ajiya yake haji makka ce mutane tun da an waye yanzu ana iya samun wani gari a samu wasu duwatsu a yi musu fenti a yi wani ɗakin kaba a ji a yi ba dole sai an kashe kuɗi masu yawa an je wajen wannan aiki hajji ba duk shekara musulmi na wasting billions of dollars wajen zuwa aiki hajji ya ce mu'amala kuma irin abin da ya shafi aure ya ce duk ana iya canza hukunce hukunci ya ce hijabin mata su ɗebe hijabi su sa guntayen wandunansu haramun ne a sa hijabi mata su sa guntayen wandunansu su yi fitarsu da sauransu mace kuma hudu ta aure namiji guda ce babu wannan labari yace ko mace dole ta yi gado daidai da nan namiji ya kawo ayoyin gado wai har da fasara wai le rajuli wai a rajuli na nufin mace da namiji don haka ya ci gaba da bayani da an kai kalmar rajuli ta zama mace da namiji wajen harkar kasuwanci ce yanzu riba halal ce mutane su ci abisu lokaci ya da za a ce riba saboda kasuwanci bai yi sai da riba ya ce ƙasar egypt sun kice riba bankunan sun durƙushe sun yi mi sun koma wasu su ƙasashen waje suna raya kasashen waje menene da sauransu ya ce don haka dole a yi gyara ga ƙur'ani wannan gyaran da aka yi ma ƙur'ani ya ce ya yi littafi explain Quran by the Quran ya ce ka bar unhani da hadisi ya ce an yi ana yawo da hankalin mutane an lalata kwakwalwar mutane da hadisi ya rute littattafai da dama akwai uh, alƙisasul ƙur'ani akwai as rasuliya wa sunnatun nabawiyya ya ce ya jadida ya ɗauki ayon qur'ani yace kuma ga sabon fassarar da ake musu kama wasariq asariq wasariqatu faqatu aydiyahuma ko barawo da Ɓarawo ne ya ku yanke musu hannu yace wannan yana nufin ba wai a yanke hannun su wanga hannu ake nufi ba we cut them from the cut them from the community by jailing waton ku yanke su daga al'umma ta hanyar kai su gidan yari don haka an yanke hannayensu kenan don haka gidan yari ake nufin a kai su ba a yanke musu hannu ba har cikin wani state make it is easier to build a skyscraper or a tunnel under the sea than to teach people how to read the book of the Lord with their own eyes. They have been used to reading this book with borrowed eyes from 100 years wai shekaru ɗaruruwa mutane ba da idanunsu suke kallon ƙur'ani ba da idanun wasu idanun sahabbai da manyan malamai da su ake kallon ƙur'ani ana fassarawa don haka yanzu kai ka zo kai ta ka fassara ta tare da naka ido an haife shi a ƙasar damascus 1938 11 ga watan april ya mutu ya yi musai 21 ga watan disamba shekara ta 2019 21 ga watan disamba yanzu duk shekara ta biyu da 'yan watanni da barin duniya ya mutu a kasar dubai littafai ne na an ɗauke su america an sa su cikin manya-manyan kundaye waɗanda ake dibi waɗanda ake taba award saboda ya abin kwarai akwai irin su jamal albanna akwai irin su mahmud abu rayya akwai irin su adnan ibrahim akwai irin su subhi shine ahmad mansur da makamantansu na ta lissafa mana su cikin karatu ko da yawansu waɗanda suka zo da irin waɗannan miyagun ra'ayoyi to su har sun wuce yanzu wai a yi ma hadisi gyara har an shigo cikin ƙur'anin ma gyara ake ma ƙur'ani akwai ayoyin da annabi ya kirkiro akwai wadanda ba annabi ya kirkiro su ba da haka akwai alqur'anu shi amma indin lahi akwai alkitabu wannan kakara annabi na yace zaka ma ga alama ta zaka ga gashi nan dai ga kamata dumum wana aka yi wanda ba su da wata fasali ba su da wani umhani ba su da wani ga sunan dai na jahilai ne na su annabi ne shi a nashi fasara kenan to irin ra'ayoyin waɗannan mutanen ne littattafansu ne yake kakkaɓewa ya ɗauki ra'ayi kuma wannan malamin da larabci yake rubutu ƙasashe da dama su yi banin na shigar littafai ne egypt sun ce ba gada a shigo musu da littafai shi saudi arabia sun hana ƙasashe ga sunan bai wuce ƙasa biyu ba cikin larabawa inda ake iya shiga da littafai ne su ma sai sun zaɓa wasu littafai saboda bala'in da ke cikinsu to su ne ke kakkaɓewa tun da dai ƙasar mu ta najeriya ƙasa ce wadda ba a san abin da aka yi cikinta ba sai ya kakkaɓe sai ya ɗebo da ya ɗebo sai ce hadisi kaza ƙarya ne don haka nan na ɗauko babu azabar ƙabari namiji na iya auren mace ɗari ba a yi isra'i da annabi ba ga hadisai ne dama waɗanda yake ƙaryatawa malaman musulunci kuma sai waɗanda bai ga dama ba kun ga irin shari wannan mutum. in lalzina yi uzu na Allah wa Rasulahu la'ana humu Allah fi duniya wal'ahira. Allah ya ramu Allah dai yi maka albarka. Ba haka kunga ga lokaci ya muna halinai. Muna ƙarƙashin na takwas. insha Allahu ra'a sabar in mun zo karatu za mu yi sanarwar lokacin da za mu sake sawa sai mu ci gaba daga yadda muka tsaya akwai sanarwa ta a channel dinmu wanda ake sanya duk karance karancen mu mutane na tambaya ina ne ake samun karance-karancen mai so ya shiga taskar malaman sunna tv taskar malaman sunna tv zai ga karance karancen mu sannan akwai wani bawa Allah wanda ya ce ya ɗauki nauyin mai kyamara zai biya shi yana kuma buƙatar 'yan uwa musulmi su taimaka mishi da addu'a Allah ya biya mishi buƙatoci na